Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna Ƙaddararren Al'amari na marubuciya Rahama Kabir wanda yake zuwa muku a cikin wannan channel tamu mai suna Dandalin Hausa Novels wanda ni Mama halim nake karanto muku. Kar da ya manta danna mana subscribe tare da ƙararrawa don samun shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Na ba ku ba a wancan lokacin mun tsaya ne a inda malam ya gyara zaman hularsa kuma yake gaya Hauwa. To shi daga nan ya cire hannunsa a lamarin ‘yar. Babu ruwan shi tun da dutsen da ya ja ruwa, shi ruwa kan doka. A nan muka dakata yanzu za mu ɗora. Malam yana kaiwa nan ya gaba ya barta da kukan zuci. Zuciyar ta wani tafasa take. DPO ya ɗauki takardunsa sai mun haɗa a kotu. Ya fice wasa. Jiki a sabulu ta miƙe lalle a wannan karanta ta taɓo ruwan dafa kanta. Ba ta taɓa zaton a duniya akwai wanda ya sai ja da ita ba. Domin tana ganin ta kai matakin da za ta zama a gagari. Sai yau ta gane cewar a ce da sauranta. Lalle sai na ɗauki mummunan mataki a kanka. Wallahi sai ka yi da na sanin zuwanka duniya. Sai na wulakanta rayuwarka ko da zan yawo tsirara. Ta ce a zuciya ta wuce daga ofis ɗin. Ta je ta shiga mota ta fita a guje kamar za ta tashi sama. Amir kuwa ya yi wa Akram tambayar duniya akan abin da ya haɗa shi da ajiya a Abuja. Amma firiki magana ƙarshe ma sai ya sanya karatun Alƙur'ani yana saurare. Dole ya sa Amir yin shiru cike da jin haushinsa. Kamar yadda DPO ya ce daga nan, High Court ya wuce ya gabatar wa alkali komai. Alkali ya ɗauki abin da muhimmanci musamman da ya ji 'ya'yan foma gamna ne. Aka yi wa haka. Nan take ya tabbatar masa ranar Laraba jibi in Allah ya kai mu za su zauna kotu a kan kes ɗin sai su haɗa komai zuwa gobe Allah ya kai mu a kawo mishi a haka suka yi sallama Hajiya Hauwa duk yadda ta so da lamarin ba ta samu ba domin a ranar ta yi yawo ofis ɗin manyan kusoshin da ke cikin jihar Kaduna tana karanta musu halin da take ciki da zarar ta furta suna Akram da mahaifinsa sai su ce ba za su ja da su ba Dan lamarin babba ne Haka har yamma ta yi ta gaji ta wuce hotel ɗin da ta sauka cike da tsananin gunci da tashin hankali sai tsinewa Akram take tare da ƙudurta mugun nufi a kansa. Bayan ta yi wanka ta nutsu sai ta kira bokanta ta shaida masa cewa ta shaida mishi komai yi tabbatar mata da cewar zai iya ƙoƙarinsa don ya lalata lamarin. Da wannan maganar ta samu ta ɗan nutsu. har zuwa wa shekari tana zirga-zirga don samun wasima lauya amma lamarin kamar haɗin baki duk layin da ta je gunshi yana jin cewar sakram ne suka kai kara tuni suke waskewa wasu ma sun ji dama kes ɗin da ta faɗa a hannunsu dama kes ɗin ya faɗa a hannun sun zama lauya ɗin akram sun san za su ja da wani ne to ba karamin kuɗi za su samu ba ta yi kuka kamar ranta zai fita Kirikiri aka hana ta ganin Sima da kuɗinta amma yau sun ƙi mata magani. Akram ya kaskantar da ita a idon duniya. Ta yi alwashin sai ta lalata rayuwarsa kamar yadda ya sa ta cikin kunci. Su kuma Akram babu wasu lauya da suka samu face lauyan gwamnati. Face lauyan gwamnati da ya tsaya a kan lamarin. Ranar Laraba a kotu dukkanin wanda ake so su hallara sun hallara. Akram da su jima gaba ɗaya sun zo har da antimimi da abida sai uwar sai umar yayanta iyayensu dama tana akiran ya labarta musu komai sun yi na'am da hukuncin da ya ɗauka suka ce su ba za su je kotun ba bangaren hajiya kuwa daga ita sai wata ƙawarta. ko malam ya ke zuwa cikin kwana biyu ta rame ta yi baki abin duniya ya gama tuɗe mata ta raina kanta da lamarin akram haka su sima an zo da su tare da tawagarta duk sun yi wani iri sun sha wahala sosai wahala ta bayyana a jikinsu bangaren aisha ma ta zo tare da babanta sai wata kawarta wacce su sima suka yi komai a kan idanta don ta yi shaida haka ma dpo awwal ya zo tare da jama'arsa suna jiran shigowar alkali kotun babu mutane sosai domin akram ya bukaci da kar a yi gayyar jama'a a yi abin cikin sirri alkali yana shigowa suka miƙe ya zauna kafin kowa sannan ya zauna magatakarda ya tashi ya gabatar da takardar kara na alkali ya ba lauya damar fara gabatarwa haka aka fara shari'a tare da gabatar da shaidu wanda ya tabbatar lalle sima sun aikata laifin da aka kama su a kai bayan an kama gabatar da kuma alkali ya rubuce rubuce ya dago tare da gyara mazaunin farin gilas ɗinsa ya soma magana a nutse kotu ta saurari kara tare da bayanai ta kuma yarda da gamsassun shaidu wanda ya tabbatar da laifin wayanda ake kara. Na haka a doka ta kasa shafi na biyu, kotu ta yanke wa Sima zama a gidan kaso na wata shida tare da aiki mai tsanani sannan za su biya tara na miliyan bakwai na ɓata suna da suka soyi ga waɗanda suka kawo kara. Inda marubuciya take cewa wannan hukuncin ta aikin tace ne kawai ta yanke shi ba wai a tsarin kotu ta ba saboda Binciken zai ci mata lokaci shi yasa ta yi haka. Da fatan masu saurare sun fahimce ta. Alkali ya buga su ya miƙe, kotun duk jama'a su ma suka miƙe, suna yin magana ƙasa-ƙasa. Aka fito da Sima tana ji tana gani aka hana ta gana da mahaifiyarta. Da kuka wuyu aka fita da su aka sanya su a motar da za a wuce da su gidan yari. Hajiya Hauwa ta fashe da matsanancin kuka, da kawar da ta lalace ta, sannan ta rage sautin kukan sai hawaye ne ke bulbulowa tana sharewa tare da hankice haka duk suka fito daga kotun ran ko murna ce fal cikin su yayi wa Alifi wa awwal godiya sosai sannan suka isa fakin space za su shiga mota hajiya wa wata musu ta rike murfin kofar akram akram ya kalli ta ido cikin ido tare da kayataccen murmushi a fuskarsa da kyau akram ina taya kamar na kayi nasara a kaina amma ka sani wutar bata mutu ba mu zuba da ni da kai ta wuce tana wani irin shi'umin murmushi wanda ita kadai ta san ma'anar shi a wannan lokacin akram ya ji ta sai dai ko kaɗan bai ji ta ba domin ya dogara ga allah ya shige mota amira zauna gefen sa umar a bayan sit sitima suka shiga motar mimi za su je gidanta sai da akram ya ja musu kunne ya ce zai aiko direba karfe biyar ya ɗauke su su da gida Simo suna isa gidan Mimi suka barke da hirar kotu, kowanne yana faɗa albarkacin bakinsa. Mimi ta sanya mai aikin ta da ta dafa musu abinci, ta wuce ɗakin ta don ta rage kayan jikinta. Abida ita ma mikewa ta za ta bayan Tima. Ta ce, magulmaciya ki jira ni man na fito zaki wani bi ta kamar jela. Yi ɗin sirri za mu yi, gulma dai cewar Mina. Duk suka sanya dariya, Abida ta sami Mimi a ɗaki tana kokarin kiran mijinta da ya tafiya zuwa Legas, amma ya ki shiga. Zauna ta gefen gadon tana mai sosa ke alamar akwai magana a bakinta. Mimi ta kalle ta da kyau ta gama karanto komai da ke tare da ita ta san baya wuce baya wuce zancen Akram za ta yi mata don kullum ta a duniyar ba ta da damuwa wadda ya wuce na Akram baya kula ta. Ina jin ki faɗi abin da yake zuciyarki. Hmm. Anti wallah Akram har yanzu baya kula ni. Sai da wanya nake yi da san shi. Ana dama na san zancen gizo baya wuce na goke To ya kike so na yi masa kin san dai Akram ba lalle ya saurare ni ba tunda na sha kawo mishi maganar ki. Sai ya wani waske. Ni yanzu anti abin da nake so ki mun ba shi zaki shi zaki samu ina so ki shigar da maganar wajen su umma yanda ba zai ji a yi maganar auren mu kawai Kai Abida wannan gaggawa ce ki bari mu komai a hankali. Baki gama karatun ki ba fa. Anti ba baki san yadda nake ji ba ne. Allah in har na wuce wannan lokacin in har na wuce wannan lokacin ban yi aure ba. Nan gaba ba zan iya rike kaina ba shi yasa na kawo miki magana. Mimi ta kurawa mata a ido zuciyarta cike da mamakin. Wai Abida ce ke yi mata wannan bayanin saboda tsabar rashin kunya. Sai ta nisa ta ce shikenan zan samu Ami da maganar. sai ta samu umma su yi zancen antini dai don allah ki je da kanki ki samu umma allah ya gani a matsa nake mimi ce ta dankara mata mugun kallo wai ko dai ke wata irin mata ce ne kike mai irin wannan zancen haba anti ki gane zancen nan da nake miki saboda kawai na son na faɗi gaskiya ne ni kawai auren nake so hmm, Lallai lamarin ki babba ne abida wallahi mamaki ma kike bani ko kunya ta baki a ji ke gaya min aure kike so anti ba haka bane kin san ke ke ta waje na ce shi yasa ba na boye miki komai to shikenan zuwa gobe insha Allah zan je na samu umma da magana amma anya ba kya kallace kallacen fim din banza kuwa dan kin fara bani tsoro wallahi anti gaskiya ba zan boye miki ba ina dan tabawa dan na rage zafi tana kaiwa na magana da ta fice da gudu tana dariya Sakin baki Mimi ta yi tsoron Allah ya hana ta magana. Ai babu arziki ta daga wayar da ta kira Umma nan take ta ce gaya mata duk yanda suka yi da Abidan. Ba ta goye mata komai ba. Umma da sauraron ta take tana i'i kawai. Bayan ta gama mata bayani ta dora da cewa Umma na tsorata da lamarin yarinyar nan. Ina ganin gwara a dora da a yi kawai. Tunda na san Akram ba zai ki jin maganar ki ba. Dan kar Abida ta dauko mana magana. Gaskiya ne Mimi, an jima zan yi wa abbansu magana, a san abin yi. Zan zo gobe insha Allah a kan magana. To Allah ya kai mu, amma ina so mu bar magana a tsakanin mu kar ki gaya kowa. Ni zan sa abin da zan faɗa wa abbansu. Na akaran ɗin ma, ai ya isa ya ajiye iyali. To mu Allah ya shiga cikin lamarin ya tabbatar da alkhairi. Amin. Sallama suka yi Mimi ta sauke ajiyar zuciya mai nauyi, ta fita zuwa falon ta same su a can. Safuna a cikin kwanaki biyu ta sauya daga fatar ta zuwa suturarta sai dai bata yarda ta rika sanya shegun mayafin da hajiya ta siya mata ba sai dai hijabin ta take sanyawa. Ta ranar Lahadi da suka je kasuwa hajiya ta yi mata siyayya sosai. Washe gari salon ta kai ta ta sa aka gyara mata kai. Gashin nan nata ya fes da shi sai gamshi da sheki yake. Ita kanta sabuna ta ji daɗin hakan domin har wani iska take ji ta musamman tana ratsa ta. ita kanta ajiyar ta yaba da su mata don allah ya ta da gashi ta fito dagwas-dagwasa ita ta yi kyau daga nan ta kai ta wajen wanke hakori aka wanke mata suka ƙara fitowa fes bakinta sai kamshi suke ta sa aka wanke mata kafa duk kaushin nan ya fita har wajen gyaran jiki ta kai ta aka yi mata gyara na musamman bata ta ta yi kyau sai sheki take yi Cikin kwana biyu Safina ta sauya duk halittarta ta asali ta bayyana. Kyawunta ya fito sosai. Da inda ta girma sai kamshi don wasu mugayen turaruka hajiya ta siya mata na kamfanin mai tsada sannan ta siya mata wa mura masu kyau da kamshi na asali na 'yan Maiduguri. Kwata-kwata ta daina aiki sai dai ta sha. Yamma na yi hajiya ke sallamar ta ta koma gida. Hajiya Talata babba Fala ya zo gidan dan dama ya samu labarin an sanya musu wuta wannan karan bai zo da faɗa ba ya zo ne don ya saurari bayanin safuna kuma ya saurara ya yi na'am ya amshi kuɗin da na najuwa ta basu ta ce ya yi musu siyayya ya raba kuɗin biyu ya ɗauki rabi rabin kuma sai ya musu siyayya ya ce san ba zai ɗauka ba domin sun fi shi bukata haka ya tafi tare da yi musu nasiya duk da ya gamsu da bayaninta amma ya ɗauki alwashin zuwa wajen hajiya uwale don ya ji ainihin zancen Haka kuwa aka yi da safe ya wuce rumfar jiya wale Ya sa'a ta zo, tana ganin shi ta gane shi, suka gaisa cike da girmamawa. Nan ba kai koro mata bayanin abin da ya kawo shi. Hajiya ta tabbatar masa da haka ne tare da wasu bayanai da zai sa ya kuma gamsuwa da sabon aikin da Safuna ta samu. Ya nuna murnarsa sosai a kai, sannan ya sallama da ita. Dubu biyar Hajiya uwa da ta bashi. Babba da ƙyar ya amsa don mata yi ta roƙon da ya amsa ne. Haka ya tafi yana godiya tare da mamakin kirkin hajiyar. Babba shi ba irin mutanen nan bane masu san duniya. Da ya san irin sana'ar da hajiya uwale za ta ɗora safuna a kai, da wallahi ba zai yarda ba, daga ita har kuɗinta ba su ishe shi kallo ba. Safuna ko da ta zo gurin hajiya, ba ta sanar da ita babbanta ya zo ba. Haka ta ce ta zauna cikin shago. Ba ta aspiritus sai dai sai dai da ta da lokacin cin abinci za ta haɗa mata A haka har yamma ta yi ko da lokacin tashi ya ajiyar sai ta ce tare za su gidanta don tana tunanin yau ne za ta damka ta hannun matar da za ta yi wa aiki sabon da bata musa ba ta bi ta gida ta ɗauki tsinsiya za ta yi mata shara hajiya ta hana ta ta haɗa mata ruwan wanka mai zafi tare da wasu rarruka a ciki ta ce ta shiga bayi ta yi wanka ba musu ta shiga ta yi ta fito hajiyar ta bata wata doguwar riga ready made marin kalo, Sabina ta saka ta mata ɗas jiki kamar ba ita ba. Ta sa ta ta kwalliya, Sabina fauda kawai ta shafa sai kwalli da man baki. Ta ɗora hijabinta a kan doguwar rigar. Wani uwa ne, yarinya sai ka ce ba 'yar zamani ba? Ai ba wani wannan ba kwalliya ba ce, kuma dole ki ajiye hijabin nan ki ya kuma ya bar rigar. Hajiya ki bari haka don Allah ni hakan ya fi min. to shikenan ba zan takura ki ba in kin je gidan Hajiya Najwa dole za ki daina wannan ƙauyencin. Samu guri ki zauna kafin ta zo. Saboda ta zauna bisa da duma tana jiranta aka aka kiran sallar isha'i. Ta tashi ta gabatar. Ita kuma Hajiya ta fice zuwa tsaka gidan don ta zauna a fadar su. Aka ci gaba da hira. To masu sauraro, a nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah. Ni ce taku kamar kullum Mama Halim nake cewa a yi saurare lafiya.